bayan ya gama sauraro na kana ya ce sai dai in karuwanci kuma zaki sannan in barki tun da kin ki zaman aure sannan ina mai tabbatar miki muddin ya kasance wani mummunan abu ne ya samu fa'iz sakamakon raunin da kika yi mishi da kwalba to ki tabbata sai na rotsa miki kwalba ke ma a wannan koɗaɗɗiyar fuskar da kike tinkaho da ita kazalika in fa'iz ya yi zuciya ne ya ga cewa gare ya fasa auren to sai na ɗauke ki ke da kayan ki na kai mishi sadaka ko aikace-aikacen gida ne ki masa to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba albishir ga masu ra'ayin sauraron labaran da ahmad isa ke karantawa masu nishadantarwa ilmantarwa da kuma faɗakarwa albishir ɗin ko shine ne yanzu haka mun tanadar muku bakin labarai masu yawan gaske da ahmad isa ya karanta waɗanda za ku iya saurara kyauta a youtube channel ɗin ahmad isa mai suna lafazi communication to a bakin wani tafkin wanka wato swimming pool da ke cikin otal ɗin da suke ciki cikin yankin wales ɗin ƙasar ingila bisa fararen kujeru da yar jallema da ta yi wa kujerun inuwa ta rage hasken hantsi daga idanuwan waɗanda ke zaune cikinta pilot faiz giwa ne da majid da juhari tare da wasu abokansu waɗanda duka matuƙa jiragen sama ne ke zaune suna karya kumallo bayan sun fito daga intabiyu ɗin da ta kawo su yankin majid na shan cikin wani kankanin kofi amma hankalin shi na ga fa'is da ke faman juya cokali cikin kofi mai zafi idan shi na kan wata siririyar baturiya tana tafiya langi-langi kamar za ta karye saboda rashin kauri da kumari ko kuwa kamar da an bushe ta da baki za ta faɗi don sirinta amma a zahiri idan ka dubi cikin kwayar idanun shi ba ita ke kallo ba idanun shi ne kawai a setin da take tsabar tunani ke jagwalgwala kwakwalwar shi wanda kuma ke neman fitar da shi daga duk wani jin daɗi da yake ciki ya kuma zamo barazana ga walwala da farin cikinsa har ma da natsuwarsa da hayyacinsa cikin duk al'amarin da yake gabatarwa don barowar shi gida. wanda ba wani abu ba ne face kanwarsa kuma matarsa fa'iza wadda damuwa da al'amarinta da neman sanin hanyar warwarewar damuwar al'amarinta da shi ya zama wani abu kaɗi da ya tsayaye karan tsaye ya addabi rayuwarsa har yake neman zauta shi ba don ya kasance jarumi akan komai ba musamman wajen shanya damuwa komi girmanta. har yanzu idanun shi na kan baturiyar cikin rashin sanin abin da ke yi a yi sai ya ɗauki a tarugun kwalba ba tare da ya ankara ba ya kuwa zuba cikin kofin gazatansa sukari ne yake zubawa majidai na kallon shi bai hana shi ba sai ido da ya gwalo kamar za su fada cikin kofin shayinsa pilot javis sadiq ya dubi majid cikin ya matsa fuska tare da nuna fa'is din da abin da yake yi da baki majid ya kada masa ido alamar ya kyale shi idan shi dai ina kan baturiya wadda ke ta faman yi mishi gizo da fa'iza surar tana rikidewa tana zama fa'iza ya sake ɗaukar cokali ya motsa shayin yana shirin kaiwa bakinsa a daidai nan ne suhail khan mutumin indiya ce da sadiq wanda shi ma ba indiya ne kai wai fa'iz ya samu makuwa ne haka alama sadiq ya yi mishi ta yi shiru ta hanyar ɗora ɗan yatsansa bisa leɓensa a lokacin yana rike da kofin ne a hannunsa a matsayin mintuna uku bai kurɓa ba idanun shi kan baturiya a nan sai javed ya sanya kafa ya dan take mishi yatsun ƙafa shi da ke kusa da tasa ya ce ba za ka sha ba ne ai kuwa sai suka kwashe da dariya gaba daya wadda zafin kwafin da zafin atarugu suka haɗu suka hana fa'iz jinta duk da ƙarfin dariyar tasu majirfa ya samu abin da yake so sai buga teburin da hannunsa da ƙarfi yana faɗin ha mata ai in har baka ɗauko fa'iza ba kun zauna garin nan tare fa'iz to kai ba namiji ba ne ungulu ne da kan zabo duk wannan cika da batsewa taka kuwa shin wai ma wace ce fa'iza me take takama da shi da take neman haukatan mana da fa'iza ka to ni dai ina baka karfin gwiwa kafin fa'iza ta haukata ka ko ta mai da kai fa'iza ta koma fa'izu su sauran da ba su san dawa garin ba sai abin ya ba su dariya da yake da turanci yake maganar fa'iz fa ya kufula a fusace ce waiwaye ce da kai tsoron fa'iza ne ya hana ni tahowa da ita majir ya ce yo in ba tsoro ba ne menene wannan yarinya tana matarka ƙarƙashin ikonka amma ka tsaya kana shayinta anya kuwa za ka iya lankwasa fa'iza fa'iz ni wannan su ya yi wa ka ba ta fawa sosai ko da a ce laifin naka ne kamar yadda kake kirari yanzu muna da sati biyu kwarara na kintsawa kafin mu fara aiki da kamfanin jiragen saman da ya ɗauke mu to ka yi amfani da su mana ka je ka ɗauko fa'iza ta zauna a damanka zuwa duk inda ka cilla kafa cikin duniya ko ma samu natsuwarka ko da a ce haukan gaske za ta yi ba na ƙarya ba ai a turai akwai likitocin kwakwalwa da kuma gidajen adana masu tabuwar hankali fa'iz tsiyar maji ta ishishi yana neman tona masa asiri gaban abokansu bayan ya kasance mutum mai son sirri a rayuwarsa musamman idan abun ya hada ne da rayuwarsa ba harkar karatu ko aiki ba sai ya miƙe ya ɗauka robar ruwa ya kuskure bakinsa ya furzar amma bai daina yi mishi azabar yajin da yake mishi ba sai jabin ne ya tsiyaye sansanyen lemo cikin tambulan ya mika mishi ya karba ya kwankwaɗi ya dira kofin jabin ya ƙara bincira hancin lemo ya cika tambulan ya sake miƙa mishi wannan karan ma ba musu ya amsa ya kwankwaɗe ya dira kofin sun yi haka har so hudu sannan fa'is ya ji daidai ya ce na gode nan ya wuce su yana filipta da za ta kai shi ɗakin da ke hawa na goma sha uku ya bude ɗakin ya shiga ya maida ya rufe kai tsaye na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta ya nufa yana duba tsarin tashin jiragen su cikin satin inda ya samu akwai jirgi da zai tashi zuwa abuja najeriya a safiyar gobe kuma a gobe ne hutun kintsawarsa zai fara kafin ya dawo ya kama aiki da aka ɗauke shi cikin nasarar da dukkaninsu ba su zata ba ya tabbata aurensa da fa'iza alheri ne a gare shi domin daga ranar da ya furta wa hajiya yana son fa'iza a aura masa ita don ya gyara zumuncinsu da ya bata yake ta ganin buɗe ta kowane ɓangare cikin hanyar samun abincinsa kai har ma da wata irin natsuwa cikin zuciyarsa zama ya yi a bakin ƙayataccen gadon ɗakin ya yi shiru ya rasa abin da ke masa daɗi haka ya rasa abin da ke cinkushe masa zuciya baya farin ciki da komai kamar yadda ya rasa walwalarsa ɗungurungun kada da ya zancen majid ya kasance gaskiya wato ya zama fa'iza maimakon fa'iz tabbas yana tsoron haɗuwarsa da fa'iza a karo na biyu amma haɗuwar wata abu ce da ba makawa sai ta faru don haka ya zama dole a jarumtar da ke neman kubce masa ya koma ya kawo ƙarshen ƙalubalen da suke ciki shi da fa'iza da danginsu da kowa cikin zuriyarsu don haka cike da karsashi ya shigar da kanshi cikin jerin fasinjojin da jirgin zai kwaso a safiyar gobe zuwa ƙasa haihuwar shi najeriya da ya kammala sai ya janyo jakar tafiye-tafiyen shi ya soma shirya kayansa cikin tarin natsuwa da ubangiji ya halicce shi da ita karo na farko ya yi tunanin gwada ɗaya daga cikin shawarwarin majid na lallashi ga fa'iza duk da ya san ba wani tasiri shawarar za ta yi ga fa'iza ba rufe jakar ya yi ya miƙe ya sauya kayan jikinsa sai ya ɗauki wayoyinsa ya fito daga ɗakin ya rufe mota ya ɗauka a haraba adana motocin da ke cikin otal ɗin wadda ta kasance ta hayace ce ya hau bisa kwalta a hankali bai tsaya ba sai a bakin wani katafaren shagon sayar da tsadaddun kayan zinari a tsakiyar birnin wells ya fito cikin wandon jeans ruwan ƙasa-ƙasa da riga ita ma ruwan ƙasa ce amma mai haske sanya idanun shi gilashi ne baki mai duhu wanda bai fai amfani da shi ba in ba a lokacin aiki ba. ya tabbata ajiyar da yake da ita cikin mastercard ɗinsa ta isa da ya shiga wannan katafarin kantin kamin ya isa ga kofar shagon wadda ta kasance ta gilashi tuni ta buɗe kanta ya tsaya yana nazarin siraran sarƙoƙin farin diamond a wani ɓangare da ke cikin shagon ya zaɓi wadda yake ganin za ta yi daidai da siririn wuyan fa'izarsa haka zoben da ke haɗe da ita yayin matuƙar dacewa da zara-zaren yatsunta da ya gani ranar da ta kantara masa kwalba ya yi murmushi shi kaɗai ya kai hannu ya shafi lallausarsu makansa daidai inda kwalbar ta huda ya ƙame ya zama tabo ya ɗauka ya biya aka sanya su cikin gidansu aka ba shi tare da rasiti bayan an cire kudin daga credit card dinsa a kan hanyarsa ta komawa otel ɗin da suke ya shiga shagon suturu mai tsada ya yi wa fa'iza sayayya suturu samfari daban-daban riga ne skate wando ne jacket sweta ne duka masu daraja ko daga kallonsa ido ba sai an tambaya ba daga nan shagon turaruka ya tsaya ya ɗaukar mata tsadaddun turaruka sannan ya dawo otal ya haɗa cikin kayansa a daren ya haɗa komai nasa cikin jakunkuna manya har uku